sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 وكل ضلالة في النار بيانك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مجتاك تادوا أولا مسلاتي مثالا البركة مسلاتي مبلغة دكينا جكين جرم بوشي أجهر بوشي أولا يمتشي من البركة للجمعة يومنا عشرين لأوكو بوات رمضان من جرم أسمائك صلى الله عليه وآله وسلم دبو تيار تريه da arba'in da hudu wanda kuma yake daidai da sha hudu ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da uku a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsirin suratul hajji inda muka kwana kan aya ta sittin da so yanzu za mu ci gaba da inda muka tsaya akwai aya da ta gabata za mu ɗan yi ƙarin bayani akan sannan mu je aya ta gabata بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به haka al'amarin yake ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه Allah! lalle wanda ya yi hukuma da kwatankwacin abin da aka yi masa hukuma da shi tabbas hakika Allah sun mabugi a rai sannan aka zai aka yi masa ta'addanci la yansuranna Allah lalle Allah zai taimaka masa inna Allah la'afuwun ghafur kuma lalle Allah bai afuwa ne kuma ya gafara wannan ayar kamar yadda bayani ya gabata tana nuna cewa an halatta wa mutumin da aka cutar ya rama cutar da aka yi masa gwargwadon yadda aka yi masa bayan ya rama kuma idan aka yi masa ta'addanci aka sake zaluntarsa to allah subhanahu wa ta'ala zai taimake shi sannan ubangiji subhanahu wa ta'ala ishara zuwa ga afuwa domin shi ma mai afuwa ne inna allaha la'afuwun Lallai Allah mai afuwa ne ko mai gafara ma'ana da mutum zai yi afuwa to babu shakka da ya fi akan ya yi ramuwa in ya yi afuwa to shi ma sai ubangiji ya ma'amalance shi da afuwa ubangiji su ba na wata ala ya mu'amalance shi da afuwa da gafara kamar yadda shi ma ya ma'amalance dan wani to nan muka ce akwai magana ta shekul islam ibn taimiyya alaihi rahmatullah wanda ya akan abubuwan da zasu taimaka wa mutum akan ya yi haƙuri ya yi afuwa idan an masa ba daidai ba domin ya samu dacewa da wannan garaɓata da gudun bisuwa na wata'ala yake ta faɗar cewa zai ba ma wanda ya yi afuwa ya kawo abubuwa dan dama amma za mu rairo kaɗan daga cikin abin da ya ambata a cikin kamar yadda yake cikin littafin جامع المسائل والرسائل مجلد Farko فرقو شافي لقليلة ستة تقص أرزوها لقليلة سبعين لقلو أشكي يكي شوى إذا أكلوا هتم بعد يديبا فرقو ya dubi Allah subhanahu wata'ala cewa shine mai kaddara komai shine ma duk wani abin da kaga ya wakana to da kaddarar ta ne ya wakana duk wani motsi da faɗi tashin da yake faruwa daga daga yana faruwa da karkashin mashiya. abinda Allah ya so shi ne tabbata abinda Allah ya ga damar ya tabbata shi yake tabbata abinda Allah bai so ya kasance ba ba zai kasance ba to ya dubi cewa Allah subhanahu wata'ala shi ya dora wannan da ya cutar da shi a kansa kada ya dubi aikin shi mai cutarwa. ya dubi aikin ubangiji subhanahu wata'ala to sai ya sallama wa kaddarar ubangiji ya hutar da kansa sannan abu na biyu ya ce kuma ya rika duba zunubansu shi ma ya dinga duba zunubansa ya rika tunanin cewa kira ma saboda wani laifi da yawa allah ne allah kawai ta ala jarrabe shi da wannan hali cutar da shi zanto kamar wata wani kankare masa zunubi ne allah subhanahu wa ta'ala ya so ta hanyar ya kawo wanda zai cutar da shi ce domin duk wani abu da ya same ka mara daɗi to ka sani cewa wato kai ka jawo kanka kamar yadda Allah ke cewa ma ku min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer babu wata musiba da za ta sami ku sai saboda abin da ku suka aikata kuma yana yafe abubuwa da dama da dama to idan bawa ya hararo zunubansa lokacin da aka masa ba daidai ba sai ya hararo zunubansa shi to wannan zai sa ya shigarta da tuba da istighfari zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda sayyidina ali yake cewa la yarju wannan abdun illa rabba wa la na illa zamba. kada bawa yayi fata in ba a wajen ubangijinsa ba kada kuma ya ji tsoron wani abu in ba zunubinsa ba hakanan an rawaito daga gare shi da waninsa suna cewa ma na zana bala'un illa bi zambin wala rufi'a illa bi tauba wato wani wata jarraba ba ta sauko ba sai ta hanyar zunubi ko ba za a ɗauke ta ba sai ta hanyar tuba saboda haka mutum ya riga tunawatar wannan yayin da wani abu yayin da wani ya masa ba daidai ba ko ya cutar da shi abu na uku ya ce bawa ya rika duba kyakkyawan sakamako daga rabata da ubangiji su wani wata ala ya darwa wanda ya afuwa ya yafi yayin da aka yi masa ba daidai ba kamar yadda Allah ce wani za'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha فمن عفا وأصلح فأجره على الله sakamakon mummuna mummuna irinsa amma wanda ya afuwa ya kuma gyara tsakaninsu ya ce to wannan ladansa ya tabbata a wurin Allah sauraka Allah ya alkawarin zai biya shi shi daga taskarta to kaga in ya tuna girman wannan sai ya kawar da kai ya yi yafiya daga abin da aka yi masa sannan abu na hudu ya rika hangowa cewa idan ya yafi ya kyautata wannan shi karan kansa zai gadar mata da wato lafiyayyar zuciya da kyakkyawan zato ga yan uwansa domin ba zai ci gaba da kullatar a cikin zuciya ba sabanin idan mutum ya rama to shi kenan abin kuma zai ta zama masa zai ta zama a zuciyarsa shi ma kuma wancan da aka yi aka rama a kansa abin zai ta zama a kansa to da zarar ya afuwa to daga lokacin kuma zai fara kandanar daɗin da take cikin afuwa an yi maka ba daidai ba ka ce kaya zai fara fahimtar amfanin da yake cikin afuwa to kuma sai ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da kyautata masa Allah yana cewa wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana san masu kyautatawa sannan yace abu na biyar ya sani cewa duk sanda ya ce zai rama da kansa to horon ba ɗaukaka zai ƙara masa ba sai dai kawai ƙara masa ƙasƙanci domin zai rika jin wato zai ta ji cewa wato har ma ana iya tada shi amma idan ya yafe to lokaci shi ne a sama yayin da zai yafe shi ne a sama ya ce domin izza allah subhanahu wa ta'ala zai ƙara masa girma zai ƙara masa daraja da mutuntaka ce za ta karu gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma zada Allahu abdan bi da illa izza babu abin da Allah yake kara wa bawa ta hanyar afuwa sai yadda. wato girma da daraja da mutunci da dattako ubangiji subhanahu wa ta'ala zai kara masa sannan ya ce abu na na shida wanda shine mafi girman fa'idoji da yake cikin wannan yace an yashhada anna al-jazaa'a min jinsi al-amal ya rika ga wato hango cewa sakamako fa shi ne irin jinsin aikin ka irin jinsin aikin irin sakamakonka ya rika cin cewa shi ma karan kansa ai azzalimi ne ko mai ne shi ma yana zalunta da wasu yana zunubi tsakanin shi da Allah don haka yana neman afuwar Allah yana neman gafarar Allah saboda haka kaga ashe ya kamata shi ma ya nemi wani dan shi ma ya samu wannan shi ma ya yi wani afuwa dan shi ma ya samu afuwar Allah sannan abu na bakwai ya sani cewa yayin da zai bata lokacinsa yayin da zai tsaya ce sai ya rama to yana bata lokacinsa ne cikin wani abin da ba da wani amfani a gare shi saboda shi wancan mai masa laifin watakila zai ƙara dagewa a kan laifin da yake masa shi kuma yana ta ramuwa to shi kenan sai lokacinsu ya tafi a haka shi wancan daman ya yi zai ɓata lokacinsa a saboda haka kai yana ta yi da kuma kana ta bata lokacinka wajen gyara wajen ramuwa Da haka duk wasu abubuwa na maslaharka sai su da sun tafi kawo mutum ne ya kama hanya zai tafi wajen wani abu wanda yake da muhimmanci a gare shi yana tsakiyar tafiya sai wani ya kira sunansa sai ya zage shi sai ya waiwayo sai ya rama sai ya sake kira sai ya zage shi sai ya waiwayo sai ya rama yana nan yana wato tsayawa ya waiwaya ya rama ko wata kila mafaɗa ya karke tsakaninsu can kuma maslaha da zai je gare su ta kuɓuce abin da zai je wurinsa ya kuɓuce maimakon ya tsar da shi ya tafi ya ɓata lokacinsa a wajen ramuwa wanda kuma ƙarshe bai samu abin da ya fito domin sa ba sannan abu na takwas ya ce idan ya yi ramuwar ma ya fahimci cewa yana yin ramuwa ne don an taɓa shi to kuma shi ma'aikin sallallahu a wasallam wanda shi ne abin koyi gare mu ba a taɓa ganin shi ya yi ramuwa don shi an taɓa shi ba saboda shi an masa ba daidai zai ci zai rana in ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna fushinsa ya dau zafi akan wani abu to wani abu ne ya shafi hakkin Allah haka a hadisai suka gaya mana da sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam na shama'il dinsa cewa man taqaba li nafsihi qatlu tun da yake bai taba ramuwa dan kansa ba dan an taba shi amma idan aka ga aka taba haƙƙin Allah to yan kowa kuma nuna fushinsa a nan ake ganin fushinsa to saboda haka kaga ashe ya kamata shi ma ya ga ya shiga cikin wannan ɗabi'a ya yi koyi da irin wannan zan so duk abin da aka yi masa zai iya shanyewa in ya ga fushinsa to wani abu ne da ya shafi yakin Allah to wannan zai nuna fushinsa da ɓacin ransa ya ce abu na tara idan ya zanto an cutar da shi saboda wani abu da ya yi dan Allah ko kuma wani abu da ya umarni da shi na yi wa Allah da'a ko kuma ya hana wani abu na saban Allah aka cutar da shi saboda wannan to wajibi ne a yi haƙuri a wannan bai kamata a ce zai yi ramuwa ba don an yi masa wani abu sakamakon umarni da kyakkyawan aiki da ya yi ko kuma hani da muna da yi domin idan aka cutar da shi akan abin da yake haƙƙin Allah ne to lazanta yana wurin Allah subhanahu wataala ta'ala shi ya sa masu jihadi zasu fita don ɗaukar kalmar Allah suke sadaukar da rayukansu suke wato jiyanta jininsu ya zuba saboda Allah wannan baya ɗaga musu hankali saboda ne saboda sun san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya lalace musu wannan domin ya sayi rayukansu da dukiyoyinsu ya biya su da aljanna saboda haka wannan ba zai ɗaga musu hankali ba zai ba zai dame su ba domin mai haƙƙin ne ya karɓi kayansa mai saya ne ya karɓi kayansa saboda ta imrau ne aka ji musu ta hanyar allah sun san ubangiji ya riga ya biya wannan farashin idan ransu suka rasa ta wannan hanyar sun san cewa ubangiji ya riga ya biya wannan farashin tunaka mai zai sa su damu domin suna cewa man kana fillahi talako kana ala allahi talako wanda duk zai rasa dan allah to Allah ne zai mai masa da gurbin abin da ya rasa sannan abu na goma ya rika hango ya hararo ma iya ubangiji tare da shi Allah subhanahu wataala zai kasance tare da shi in yayi hakuri yayi afuwa ubangiji yana tare da masu hakuri Allah ce wasbiru inna Allaha masu sabirin ku yi hakuri lalle Allah yana tare da masu hakuri a wani gurin yace wallahu yuhibbu su sabirin Allah yana san masu hakuri don haka ya rika hango wato waɗannan abubuwa guda biyu mai iyar ubangiji wato allah zai kasance tare da shi da taimakonsa kuma da soyayyar ubangiji da zai samu don haka wannan zai sa ya kuri ya kau da kai ya ce abu na sha ɗaya ya fahimci cewa haƙuri rabin imani eh, wato haƙuri rabin imani ne don haka wato kada ya canza kada ya canza wannan rabin imanin nashi da ramuwar gayya maimakon ya yi haƙuri ya cika imaninsa sai kuma ya canza haƙurin da ramuwar gayya ga ya yi wata rere da haƙurinsa kenan da imaninsa kenan amma idan ya haƙuri to ya samu imaninsa cif-cif ya cika ya kuma hada imaninsa ya samu ta waya. Allah kuma shi ne yake ba wa mummune kariya mana da zarar kuma imaninsa ya cika to wallahu yudafi'u anil ladina Allah yana ba wa mu'minai kariya sai ubangiji ya ba shi kariya ta inda ba ya fito sannan na sha biyu ya ce ya fahimci kuma cewa a cikin haƙurinsa akwai nuna wa zuciyarsa ya fi ƙarfinta in yi haƙuri ya danne ya yi afuwa to anan yana nuna wa zuciyarsa cewa shi ya fi ƙarfinta ba ita ce za ta rike akalar komai na shi ba inda duk ta ja shi can zai yi a zai zanto yana iya tarsa ta ta yi abin da ba shi take so ba an yi maka ba daidai ba to abin da zuciyarka take so shi ne kare to sai kai kuma kawar da kai ka yi kai afuwa kaga anan ka saba wa zuciyarka kamar baka ɗauki mataki irin yadda take so ba to yayin da kuma kamar da ke zuciyarka to a nan lokacin ne ka zama cikakken namiji ka zama cikakken mutum idan kuma ka bari zuciyarka tana sarrafa ka a nan ne ka zama cikakken bawa to ka ba mutum ba zai zawa ya zaɓi zama bawa ba ya zama ɗan fursuna a hannun zuciyarsa zai so ya zo ya zama cikakken namiji mai iko da zuciyarsa sannan ce na sha uku ya sani cewa in ya yi haƙuri to falalle allah ya sani فلا بد ان الله يغفره تبت بان لا يعتمك مثلا كما الله سبحانه وتعالى شيني وليل وانت يهدي wato kamar yayin da zai yi hakuri kamar ya ba da wakilcin al'amuran sani a hannun Allah ya miƙa wa ko komai nashi a wannan Allah to kuma idan ya ce zai rama to kamar ya ce a bashi kayansa a hannunsa shi zai ji da komai da kansa to kaga da ka ba da al'amarin ka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da ka ce kai a baka kayan ka kai za ka ji da kayan ka wanne ya fi maka abu shakka wanda ya miƙa ubangijin al'amuransa zuwa ga Allah ya sanya ubangiji shine wakilin sa abu shakka wannan shi yake da tabbacin cewa nasara tana tare shi sannan ya ce abu na na sha hudu ya ce haƙurinsa da zai yi ga wanda ya cutar da shi haƙurin da zai yi da wanda ya cutar da shi ah, wa ihtimalahu yaj'alu qasmahu yahudu ba'da ida'ihi lahu mustahiyyan minhu yayin da zai yi haƙuri idan an cutar da shi wanda yake husuma da shi yake rigima da shi zai dawo yana cin kunyarsa zai dawo kamar sarkinsa yana kunyarsa saboda mai saboda ya yi masa ba daidai ba amma shi ya yi haƙuri ya kau da kai wasu ma ya kyautata masa sai ka ya zama wani wurin ma shi zai fito yana kare shi shi zai fito ba shi kariya shi zai faɗa saboda shi saboda ganin yadda shi ya yi ba daidai ba amma ya yafe masa Allah yana cewa ifa billati hi ahsan sai idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamim ka ture wani mummuna da abin da ya fi kyau to ka kaɗe wani abu mummuna da za a yi baka da abin da ya fi kyau sai wanda tsakaninka da shi yayyace ya zama kamar aboki na kudda kudda sannan ya abu na sha biyar ya riƙa tuna cewa watakila idan ya ce zai rama wannan ramuwar da ya ce zai yi ta ƙara wato hassala shi wannan abokin adawarsa ya dawo da wata cutarwar ba da ta farko domin wani idan ya yi karama to shi kuma a lokacin ne ka ƙara hassala shi ka ƙara da shi to shi kuma zai tashi tun da ba a tsoron Allah yake ba zai yi maka abin da ya yi na farko to amma idan kai afuwa kai banza da shi to shi da kansa zai dawo ya watsar da zancen tun da ya kula cewa abin da yake yi maka ba ka nuna cewa kana jin zafi amma in ka nuna kana jin zafi ko yara ne ana tsokarar sai yana jin haushi an fi tsokarar amma in ana tsokarar sai yana dariya sai kaga an manta da abin an daina amma da ya nuna yana jin haushi yana bin su da kuka to shi kenan kuma sai su ta kara faɗar abin da ba su faɗa to idan har ka ce za ka rama shi kuma wannan abokin musumar taka ya zato a shirari ne to a garin ramawa za a iya rasa rayuka za a iya rasa dukiya domin abin zai yi ta ƙara girma zai ta ƙara girma ya zo da zama an yi a ƙara mai dubbin yawa sabanin inda ya yi afuwa to da komai ya kubuta ce abu na shan shida duk mutumin da ya saba duk abin da aka yi masa sai ya rama irin wanda duk sanda aka ce masa kule ya ce to wanda yake haka sai ka same shi shi ma wata rana ya zalunci domin sai ya wuce gona da iri da ramuwar maimakon yin rama kamar yadda ayoyin alkur'ani suke cewa sai ya asu misluwa ko ba man ba bi ba ba ba ba. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم maimakon ya iya tsayawa a kan misliyan nan to fushi zai tashi har ya wuce ma gwargwadon yadda shari'a ta lamince masa ya ramuwar ce zan maka an ka itan abinan in ka mun kankara zan maka na itace wani ma ce na katako wani ma ce na karfe wato shi zai yi fiye da yadda aka yi mata to kaga anan da yana wanda aka zalunta da yana mazlum yana wanda aka zalunta amma yanzu ya koma kuma shine azzalimi shine azzalimi maimakon ya zama shi ne aka zalunta yayin da ya je ramuwar kuma sai ya rikide ya koma shi ne shi yasa a waccan ayar da muka karanta ɗazu Allah yake cewa fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah sai ya rufe ta da cewa inda innahu la yuhibbu zalimin me yasa aka rufe ta da innahu la yuhibbu zalimin saboda farkon ta an baka dama karama to amma fa ka sani Allah fa baya san zalimi kada ka je wajen rama ka wuce bi misli hada kada wuce da misli haka zama azzalimi to shi kuma Allah ba sa azzalimi yanzu kuma kai ne za ku zama kun ja daga da ubangiji ya ce abu na sha bakwai ya ce idan aka zalunci mutum wannan zaluncin da aka yi wa mutum ya haƙuri ya kau da kai zai iya zama sababi na kankare masa zunubansa zai iya zama sababi na ɗaukaka darajarsa amma in ya rama ya ƙi haƙuri to shi kenan wannan garaɓatar ta kankare masa zunubi ta ɗaukaka darajarsa shi kenan ya ya tare yake ba zai tabi ta to kaga a ce ya haƙuri ya kau da kai ya yi afuwa shi zai sa ya zama ya samu goma shi kankare masa wani dai hunsa da kuma ɗaukaka darajarsa sannan abu na sha takwas ya ce haƙurinsa da afuwarsa da zai yi su za su zama mata wato mafi girman rundunar da zai iya tunkara abokin husuma sarauta domin duk wanda aka yi masa ya yi haƙuri to wannan haƙurin da zai sa ya yi zai sa kuma mutane su tausaya masa su goyi bayansa su kuma koma su za su yi masa faɗa da abokin husuma maimakon shi yanzu shi kaɗai zai yi tunkare shi rama yanzu waɗanda za su taimaka masa wajen ba shi kariya su ne duk mutane da suka yadda aka yi masa ya haƙuri ya kawo to kaga wannan ya taimaka masa wajen faɗa da abokinsa domin mutane ba za su shiru ba da da yau ya an yi maka kayi haƙuri gobe ya sake maka kayi haƙuri to mutane su da kansu a su kai kaga mutumin nan kakkaga yana da haƙuri kuma kai kai abin da ga dama a kansa ba za mu kyale ka ba to kaga su sai su karɓi masa fara yayin da kuma in ya ce ramuwa zai yi to sai su zama in kallo da za su shiga su ta yarda ba don shi da ɗan ƙwan za su sun zama duk ɗaya sannan ya ce na sha tara ya ce idan ya yi afuwa idan ya yi afuwa ya yafi استشعر نفس خصمه أنه فوق da zarar aka yi masa ya afuwa ya kawo da kai ya ce ya bar magana to shi kansa abokin faɗarsa zai fahimci cewa wannan abu ƙarfi na shi da kansa zai fahimci cewa wannan yana sama da ni ba ni ke sama da shi ba kuma shi ya ci riba shi kuma zai ta zama haka ɗin amma da zarar ya rama shi kenan ya ga to shi kenan mu da shi dubun zama ɗaya saboda zai so in ya yi masa ma ya rama saɓani ya ga ya kau da kai ya yi afuwa ya kyale shi don ya san in ya yi afuwa to shi ya yi nasara ya ce abu na ashirin ya ce idan afa wa safaha kanat hadhihi hasana yayin da aka yi masa ba daidai ba sai ya afuwa ya kau da kai ya buɗe sabon shafi to wannan abu da ya yi aikin lada ne shi kuma aikin lada duk sanda ka yi shi zai haifar da wani aikin lada duk sanda ka yi aikin lada to wani aikin lada zai haifar haka za a ladansa zai ta karuwa haka nan zai ta karuwa domin tawabul hasana alhasanatu mithluha ko alhasanatu ba'daha idan kai kyakkyawan aiki ya karbu to za ka ga cewa ya haifar da wani kyakkyawan aiki kamar yadda laifi yake haifar da laifi to haka nan aikin kyakkyawa aiki shi ma yake haifar da kyawawan ayyuka wanda hakan sai ya zamo shi ne sababin samun tsirarsa da samun arzikinsa na har abada amma in ya ce ramawa zai yi to shi kenan wannan abin da yake da yake cikin wannan ya kau kenan ba zai same shi ba ba zai samu wannan kyakkyawan ladan da yake cikin haƙuri ba to wannan adin kule a takaice su ne abubuwan da ibnu taymiya ya rubuta dangane da abubuwan da za su taimaka wa bawa yayin da zai daga hararo su suka tuno su to zai riga yin haƙuri a kan abin da zai same shi to sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika bi anna Allah yuliju al-layla fi an-nahar wa yuliju an-nahara fi al-layl zalika haka taimakon Allah yake saboda yana shigar da dare a cikin yini yana kuma shigar da yini a cikin dare wa anna Allah sami'un alim wa nahnu Allah sami'un basir kuma lalle Allah mai ji ne mai gani ne Allah subhanahu wa ta'ala anan yana fadar a bayan ta zai taimaka masa la yansurannahu Allah lalle Allah zai taimake shi me yake nuna Allah zai taimake shi saboda cikakkiyar kudurarsa saboda cikakken ikon da yake da shi saboda shi yake sarrafa komai da ka gani shi yake shigar da dare a cikin yini shi yake shigar da yini a cikin dare to kaga wanda yake da iko komai a hannunsa to babu shakka duk abin da yace zai yi zai yi ya isa don haka da yace la yansurannahu Allah shine anan ubangiji subhanahu wataala yake faɗar sababi ko kuma dalilin da yasa ce zai taimaka masa la yansurannahu Allah wasu malamai suka ce zalika yana komawa zuwa ga wannan nasara wannan nasara da ya ce kuma wannan taimako da ya ce zai maka kuma wasu suka ce tana yiwuwa yana nufin tare da waccan nasara da Allah subhanahu wata'ala zai ba shi, kuma Allah subhanahu wata'ala yana da imtar da shi da abin da yake cikin rayuwarsa ta duniya ta yau da gobe rayuwar yau da gobe ta yadda Allah subhanahu wata'ala yake shigar da dare cikin rana ya shigar da dare cikin yini ya shigar da yini kuma cikin dare Allah ce zalika wancan nasara da ubangiji subhanahu ala zai ba wa wanda aka zalunta wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce zalika din tana komawa zuwa ga annasar kamar ibn jarir ibn jauzi al-qurtubi da sauransu sun ce wannan shine kalmar eh, ismul ishara din zalika yake komawa gare shi ai zalika nasar waccan nasara wasu kuma suka ce a yana komawa ne zuwa ga waɗancan sifofi guda biyu da Allah subhanahu wa ta'ala ya rufe ayar da su cewa inna Allah inna Allah al-afuwun ghafur lalle Allah ne afuwa ne ko ne gafara ne saboda zalika wannan afuwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi da kuma gafara saboda shi ne yake shigar da dare cikin yini yake shigar da yini cikin dare wasu kuma suka ce zalika abin da ake nufi ma'ana zalika shari'a lakum tilka al wannan abin da aka shar'anta muku na kyawawan hukunce-hukunce tasarrufi ne na wanda yake jujjuya komai Shine ne wanda yake shigar da yin cikin dare yake shigar da dare cikin yini al'adatu a rai rahmatullah ya zaɓi cewa zalika dinnan tana komawa zuwa ga faɗar Allah subhanahu wa ta'ala al-mulku yawma idhin lillahi yahkumu bainahum mulki a wannan ranar na Allah ne kuma zai yi hukunci tsakaninsu har zuwa abin da ya ambata na taimakawa wato na taimakawa al-mazlum wanda aka zalunta duk yana duk wannan zalika din suna komawa zuwa gare su kasancewar Allah subhanahu wata'ala ke da mulki shi kadai a ranar lahira kuma shine zai shigar da mutanen kirki cikin gidajen aljannatayya na ni'ima shine zai azartar da kafirai da azaba ta wulaƙanci shine zai taimakawa wanda aka zalunta duka wannan da sababi annahu alqadiru ala kulli saboda zai iya yin komai zalika bi anna allaha yulidu al-layla fi an-nahar saboda yana komawa zuwa ga duka abubuwan da aka ambata Allah yana kawo dalilin da yasa zai iya yin waɗannan abubuwa da ya ambata saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala mai iko ne babu abin da zai gagare shi don haka dan ya taimaka ma wanda aka zalunta ba abu ne mai wahala a gurinsa ba yuridu al-layla fi nahari yana shigar da da dare a cikin yini yana kuma shigar da yini a cikin dare saboda haka sai wannan ya yi tsawo wannan kuma ya yi gajarta wannan yayi gajarta wancan yayi tsawo saboda haka a wani lokaci kaga dare shi ne da tsawo yini kuma gajere wani lokaci kuma yini ya yi gajarta dare abin nan dare ya yi gajarta yini kuma ya yi tsawo kamar yadda yake faruwa a lokacin sanyi da dare yake yin tsawo ne kuma yi gajarsa ko kuma lokacin da yake a lokacin kaka ne lokacin da ne kuma zai yi tsawo dare kuma ya yi gajarsa wasu daga cikin malamai suka ce wannan shi ne ake nufi da shigar da ne cikin dare wato wannan ya ebi wannan ko kuma wannan ya ebi wannan ko dare ya ebi wani abu daga cikin sa'o'in yini ko kuma yini ya yabi dare ya yabi wani abu daga cikin sa'o'in dare wasu kuma suka ce abin da ake nufi ana nufin shigar da ɗaya daga cikinsu cikin ɗaya ta hanyar da idan duhu ya zo a gurin da yake da haske sai haske ya bace in haske ya zo gurin da duhu yake sai kuma duhu ya bace yayin da rana ta faɗi shi ke sai a ga duhu yayin da rana ta hudo kuma sai a gane Saura ka in rana ta faɗi to duhu ne ya shigo Saura ka haske sai ya tafi idan rana ta hudo to haske ne ya shigo cikin yini to shi ke sai duhu kuma ya kawo haka wasu haka suka fassara shigar da dare a cikin yini da kuma shigar da yini a cikin dare wannan shi ne wajihin da zama shari'a bata a cikin tafsirinsa kamar wannan shi ne zaɓinsa a tafsirin ayat ba wai ana nufin wani ya fi wani tsawo ba a yana nufin in ɗaya ya zo ɗaya zai tafi in ɗaya ya zo ɗaya zai tafi wannan shine kuma zaɓin eh, ibn juzai a cikin tafsirinsa a tasiri da ibn ashur amma a shimfiɗi yana cewa fassarar farko ita ce tafi wato yawa a wurin malaman tafsiri malaman tafsiri sun fassara shigar da dalili a cikin dare da shigar da yini dare a cikin yini cewa ana nufin wani ya yi tsawo wani ya gajarta daga baya kuma wannan da ya gajarta ya zama shi ke tsawo ɗayan kuma da ya tsawo ya dawo ya zama shi ne gajere to duk wannan shi yake fa a samu caccanzawar yanayi yanayi yanayi da yake da ake rayuwa a cikinsu a yanayin sanyi a yanayin zafi a yanayin damana a yanayin kaka bazara haka ne zawar waɗannan abubuwa suke kawo wannan canjin yanayi kuma wannan canjin yanayi cikin ni'imomin ubangiji ne manya manya domin dan adam yana buƙatar wannan canji haka nan dabbobi haka nan tsirrai akwai abinda akwai tsirran da wato shuke shirke da ba za su yi ba sai a lokacin sanyi akwai da suke buƙatar zafi akwai da suke buƙatar rana akwai da ba sa buƙatar rana sosai kowanne akwai wato wata halitta da take bukatar wannan shi kuma cikin ɗan adam yana bukatar duka yana bukatar sanyi yana bukatar zafi kamar yadda jikinsa aka gina shi akan waɗannan abubuwa guda biyu yana ɗauke da zafi yana ɗauke kuma da sanyi a cikin haka idan aka ce ɗaya ne ba ɗaya to ciki zai samu zai samu wato tangarɗa haka nan aka ce zafi ne ba sanyi to jiki zai samu da aka ce ɗanyi ne ba zafi ko da yaushe shi ma jiki zai samu tangar ba aka kansa caccanzawar yanayi daga yanayi zuwa wani yanayi ni'ima ce babba daga cikin nemomin Allah subhanahu wa ta'ala sannan a nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo wannan zancen a nan kamar a ƙarƙashin wannan zancen an kunsa wani zance ne abinda malamai suke kira imaj malamin balaga suke kira imaj a kawo wata magana a ƙarƙashin ta a kunsa wata magana wadda ba zahiri ba ce amma kamar imanin ta kamar ana yi maka ishara zuwa gare ta a nan an ce an shigar da dare cikin yini an kuma shigar da yini a cikin dare ana nuna maka cewa to al'amura ba ba sa zama a yanayi guda ɗaya suna caccanzawa saura ka ɗauka rayuwa za ta tafi iri ɗaya in ka kula tun daga samar da kai kake da yawo a cikin wato yanayi zuwa wani yanayi tun kana ciki har ka zo duniya cikin wani yanayi ne na caccanzawa daga ka Allah ya halicci ka da mafi azwara ya halicce ka yanayi bayan yanayi sannan da kan zo duniya shi ma kai ta biyu kai ta tafiya mataki bayan mataki sun kana yaro karami kana jariri ka zama kana zama kana rarrafe kana sa tata kana tafiya ka zo kana guje-guje kana matashi kana ka zama saurayi ka zama da cijo ka zama waye ka zama waye har ka dawo ka tsufa saura komai canzawa yake to haka nan a cikin rayuwar al'amuran da suke kasancewa na rayuwa yau kana da lafiya gobe ka ji ka ba ka da lafiya yau ka tashi da gajiya gobe ka tashi da karfinka yau ka tashi da kana da shi gobe ka tashi ba ka da shi haka dai yau kana farin ciki gobe ba ka da farin ciki yadda Allah ya sanya shigar da rana yini cikin da dare cikin yini da yini cikin rana to haka rayuwar da ita ma take take juyawa. to sannan kuma cikin abin da Allah subhanahu wataala ya ya yake magana anan akwai magana cewa wani wani ya zalunci wani to ishara ce zuwa da cewa wanda aka fi karfi ko kuma wanda yake jin ya fi ƙarfin wani kada ya yi mamaki wata rana wannan da ya fi ƙarfin sai dawo shi kuma ya fi ƙarfin kada ya yi mamaki wanda yake ganin ya yi galaba a kansa shi kuma a samu wani juyin da shi kuma zai dawo ya galaba a kansa saboda haka Allah yake shigar da wani abu cikin wani abu yake kawo wani abu lokacin da wani abu ya tafi saboda haka akwai wannan saboda haka anan dai ubangiji subhanahu wata'ala ya yi idmadin ishara zuwa ga wannan cewa ubangiji yana cikin abubuwa karka ga kafin karfinsa a yanzu ka ɗora cutar da shi karka yi mamaki gobe kuma ya zanto shi da yake karfin kai ba cikin shi ba in kana jin dukiya ce karka yi mamaki gobe allah ba shi wani tafi tafi in wani mulki ne wani mukami kake da shi karka yi mamaki gobe ka gan shi sama da kai allah ya ba shi wanda ya fi naka to haka duk abin da kake takama da shi kakka yi mamakin ubangiji kuma ya canza kai ya karbe naka ko ya rage naka ya ba shi kuma fiye da yadda kake tsammani to duk ubangiji yana wannan sannan kuma ta wani bangaren akwai izbani akwai kunsa ishara zuwa ga cikakkiyar kudurar ubangiji subhanahu wata'ala wadda Allah ne yake da ikon ya yi abubuwa masu kishiyarta juna ya rika yin abubuwa masu kishiyantar juna ya yi dare ya yi rana ya yi haske ya yi duhu to nan ko mai ka sani ubangiji yana yin sa kuma yana iya yin kishiyarsa babu abin da Allah zai yi ko zai iya yin kishiyarsa ba in ya gada kai kudurar ka iko ga abin ka da dan adam shine kayyadacce ta kila abin da ka iya yi shi ka iya yi in aka kawo kishiyar abin kuma za ka iya yin sa ba saboda wannan ka iya yi to amma Allah shi ba haka ikon sa yake ba ikon sa yana iya shiga ko ina sannan har ila yau akwai kunshi na wata ishara har yau da Allah ya a cikin wannan ilajin laifin fil da kuma ilajin nahar fil layl akwai kunshi da Allah subhanahu wataala yi. na jan hankalin waɗancan mushrikai da muka karanta a baya cewa suna suna gaggauto da azaba ta ajurunka bil cewa annabi ya kawo musu azabar mana suna ta jin yana faɗar cewa sun kafirce za a yi musu kaza za a yi musu kaza ya aka har zuwa yanzu azaba wata zo ba to shi ma kamar ana zuwa musu cewa ai ita kanta azaba tana da ajali tana da lokaci yadda ka san hudowar rana da faɗuwar ta zuwan haske da tafiyar ta da zuwan duhu da tafiyar ta komai yana da lokacin to ita ma azabar tana da lokacin idan lokacin ta ya zo to babu kuma abin da zai sa a taɓa wannan walai yukrifallahu wa'ada Allah ba ya saba alkawarinsa haka nan suka ce har ila yau akwai wani kunshin har ila yau a ƙarƙashin wannan yulijin laila fi nahari da Allah ya anan ne. akwai kwatanci da ubangiji ya shigar a ƙarƙashin wannan ayar kwatancen kafirci da duhu ko da dare musulunci kuma da yini domin kafirci bata ne aƙidu ne miyagu wanda yake kan kafirci yana tafiya ne a cikin duhu أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها wanda yake cikin kafirci cikin duhu yake tafiya wanda kuma ya yi imani ya samu addini na kwarai a zuciyarsa ta wanda cikin haske yake tafiya saboda kyakkyawar aƙida da kyawawan ayyukan haske ne da yake haskaka abin nan to shi yasa ubangiji zuwa ta yuridu fin fil nahari wa na nahara fil laili kafin zuwa musulunci kafirci ya zo ya mamaye ko ina da ina guri ya yi duhu irin annabawa da suka zo sun zo da haske amma wannan hasken ya rika bicewa yayin da kafirci ya rika shigo musu ya rika shigo wa al'ummu bayan su Yarka shigowa yarka shigowa har aka waye gari duniya ta yi duhu irin lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo duniya duniya ta yi duhu irin inda ake gano haske dan kaɗan ne ake ganin shi amma duhu ne ya ma mai ko'ina inda ya taso cikin al'ummar larabawa rayuwa suke yi wanda kare ba zai ci rayuwa kazantacciyar rayuwa saboda shirka da zalunci da fitsara da baɗala duk wani abin da ka sani bai kamata a ce ɗan adam da tuna yin to kaga duhu ake cikin irin haka nan ka koma ƙasashen da suke manya a lokacin suka ce farisawa farisawa majusawa ne wutar wuta suke da itikadin cewa akwai alloli guda biyu akwai allah alkhairi akwai na sharri akwai na kaza akwai na kaza saboda cikin cikin wata rayuwa suke karantacciya su ma in ka koma wajen waɗanda suke da burbushin addini kamar yahudu da nasara waɗanda suke da burbushin addinin annabawa su ma sun jirkita addini sun canza shi sun dawo suna bautar wato suna yi wa Allah shirka a cikin bautarsu suna cewa Allah yana da yana da mata abubuwa da kazamai suna kafara sannan koyarwar addinin ba a yi da ita to kaga su ma a cikin duhu suke ko da akwai wani burbushin haske tare da su sun bice shi sun koma cikin duhu to da haka Allah subhanahu wata'ala ya zo da ya zo da musulunci kaga ishara zuwa yurin abin da laila fi nahari shine wannan kafircin da ya ba mai duniya bayan da akwai hasken annabta wa yurin nahara fi laila shine musulunci da yake ya shigo cikin wannan dubon ya kuma yi kawar da shi duk inda musulunci ya je ya mamaye shi ga gurin ya yi to shi yasa suka ce kila shi yasa hikimar ma da aka fara da yuridul laila fin nahari saboda duhun ya zo ya iske yini har asali dan adam Allah subhanahu wataala ya halicce shi da akan fitra annabi adam ya zo da aiwatar Allah subhanahu wataala shi da ayyansa ashara ta koro karni goma suna bautar Allah ba sa shirka da shi amma daga bayan shirkar ta shigo kaga yulijin layin fin sannan kuma yulijin nahara fin layin bayan wannan duhun da ya zo ya mamaye ko ina sai ga musulunci ya sai ya zo kuma ya kawar da wannan duhun inda duk ya shiga wannan duhun ya tafi su suka ce to nan ma akwai ijmaji da yake nuna abin kuma wannan yana nuna cewa musulunci shi zai yi nasara shi zai yi jayi da ƙarshe domin da aka fara da duhu sai aka rage da haske wai wuri fi nahara fi laili saura ta ƙarshe musulunci shi zai nasara wanda zai arsala rasulahu bil huda wa bil haqq li yuzhirahu ala din kulli shi na aiko da manzansa bil huda da shari'a wa din al da addini na gaskiya sai ya dora shi akan dukkanin addinai don haka ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wa wannan addini nasara kamar yadda ya faro daga cikin garin maka a kafin ka ce mai sai ga shi amma mai tsibirin larabawa da ziyartul arab gaba ɗaya sai ga shi ya shiga kasashe makota sai ga shi ya ci manya-manyan kasashe na wancan lokaci da yaƙi an shiga da musulunci inda ba ka tsammani cikin ƙasa da shekara ashirin da biyar saboda haka ga shi yanzu babu inda za ka je babu musulunci duk inda za ka je sai ka ga musulunci kuma sai ka gan shi ya zama daban kuma sai ka ga yana ƙaruwa to wannan ne wa yulijin na harafin layli wannan kuma don ya kara nuna maka cikakkiyar kudurar Allah subhanahu wataala akan yayi abin da ya ga dama sannan Allah cewa anna Allah sami'un basir lalle Allah sami'un mai ji ne basirun mai gani ne don haka yana jin abin da duk bayan ku suke faɗa Allah subhanahu wataala baya buƙatar sai gare ya yi komai ya yi tsit sannan ya ji bayansa a cikin hayaniyarsu da rana yana jin su sannan kuma basiru mai gani ne baya bukatar sai rana ta buɗe sannan zai iya ganin abin da bayansa suke yana ganin su ko da cikin duhu ko da cikin dare ne saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala shine mai kiyaye wannan duka abin da suke faɗa ko suke aikatawa shine mai kiyaye shi sannan kuma shi ne mai musu sakamako a kan wannan abin da suka faɗa ko suka aikata sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-layli wa sarimun bin-nahar duk ɗaya ne a gurin sa duk ɗaya ne a gurin sa wanda daga cikin ku ya bayyana maganarsa a sarari wato ya ɓoye maganarsa ko ya bayyana ta a sarari da wanda yake ɓuya a cikin dare da wanda yake fitowa yana yawo rana duk da yana yawo da rana babu bambanci Allah subhanahu wata'ala sami'un yana jin komai basirun yana ganin komai babu abin da yake buya a gare shi a ta tafiyar tururuwa tafiyar tururuwa a cikin duhun dare ko tafiyar bakar tururuwa a cikin duhun dare akan wani kamfan dutse ubangiji subhanahu wata'ala yana ganin ta kuma yana jin tafiyarta saboda ta yayin da za ka fito ka faɗa ubangiji yana jin ka ɓoye ka ƙi faɗa a ranka ubangiji yana jin ka ka yi raɗa ubangiji yana jin ka in ta ji jihar bilkawai fa innahu ya alamu sirra wa akhfa ko ka bayyana magana ka sani cewa ubangiji subhanahu wata'ala yana sanada abin da ke sirri yana sanada da abin da yake sirri koyuwa in akwai abin da ya fi sirri ko ubangiji zuwa wata ala yana tare da shi tun da yana sane da take da yake cikin zuciya da haka sirri wani abu da za ka zo ka yi shi ka ta yadda na nesa ba zai jiyo da kake faɗa shi ne sirri to amma wasu wani wani abu da kuma furta shi ba kana saka shi a cikin ranka to Allah subhanahu ala ya san abin da kake yi takawa a ranka wa ya zama mafi wasu su bihi na su Allah ya san abin da zuciyar ɗan adam take takawa to kaga wannan shi ya fi shi ne akfa abin da ya fi sirri ma koyuwa to idan mutum ya yi imani da waɗannan sifofi biyu na Allah subhanahu wa ta'ala cewa sami'un ne basirun to babu shakka zai yi kokari da ya kare ya kiyaye maganganunsa daga abin da zai jawo masa fushin Allah kada Allah ya ji wani abu daga gare shi wanda zai ja masa fushin Allah ya kiyaye ayyukansa daga abin da zai hana masa wato zai ja masa fushin Allah Allah subhanahu ta'ala basir ne mai gani ne duk abin da ka bi a zahiri zai ganka abin da kai a koyi zai ganka a cikin duhun dare ka yi shi Allah subhanahu ta'ala zai ganka ka motsa duka jikinka ne gai shi zai ganka wata gaba ɗaya daga cikin gabobin ka kai amfani da ita wajen aikata abin zai ganka abin da ya wannan Allah subhanahu ta'ala ya alamu ha'inatan a'yuni wa masu fasiru Allah ya san idanuwa masu ha'inci ko daga ido mutum ya kullace ha'inci ubangiji ya san shi ya san abin da zukata suke ɓoyewa to wannan bawa idan ya imani da waɗannan sifofi guda biyu na Allah sami'un basir za su sa masa kunya za su haifar masa da kunya a cikin zuciyarsa zai rika jin kunyar ubangiji ya gan shi inda bai dace ba zai rika jin kunyar ubangiji ya ji shi yana furta abin da bai dace ba zai zama sariratuhu da alaniyatuhu duk daya abin da zai yi a koyi da abin da zai bayyana duk daya ne zai zama abin da ya furta da abin da ya taka a zuciyarsa duk ba za su saba wa mizanin shari'a ba wannan zai tashi kaucewa bin abin da yake son zuciya sannan allah ci gaba da cewa ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون ta'ala ce zalika haka kuwa ya faru bi anna Allah huwa al saboda Allah shine gaskiya wa anna ma yad'una min dunihi huwa al kuma abinda da suke kira suke bautawa ba shi ba ƙarya ne wa anna Allah huwa kabir kuma lallai Allah shine madaukaki mai girma wannan ci gaba karatun mu na gobe insha Allah abin muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na fuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh